Radio Hausa VOH ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Kun kamo rediyo VOH Hausa a cikin shirin na rana na yau Alhamis. Muhammad Amin Ibrahim ke muku sallama kuma zai kashe tare da ku a cikin shirin. Ga kuma irin jerin abubuwan da muke dauke da su. Da farko dai kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya tare da Tahir Amin. Bayan nan sai mu kawo muku shirin na Muleka Iran. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. da fatan masu yasa gyara zama kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan bari harkar abdullahi salo ka tsana don gabatar da shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis 27 ga watan janairun shekara ta 2022 wanda ya daidai da 24 ga watan da thani na shekara ta 1443 hijira kamariya masu ware kuma san cewa shekaru 49 suka gabata rana irin ta yau wato 27 ga watan janairun shekarar ta 1973 aka kulla yarjejeniyar sulhu tsakanin amurka da kuma dakarun sojin vietnam ta kudu a birnin paris na kasar faransa a lokacin kulla wannan yarjejeniya dai vietnam ta arewa tana tafka yaki da sojojin amurka wanda dai shine masomin shan kashin sojojin mamaya na amurka a kasar vietnam sai da kuma da wani yarjejeniya amurka ba ta fice daga vietnam ta kudu ba sai da sojojin vietnam ta arewa suka tilasta wa sojojin na amurka ficewa a shekarar 1975 da haka kuma vietnam ta kudu da ta arewa suka dunkule suka zama ƙasa guda ɗaya mai cikakken 'yancin kanta masu saurari kun san cewa shekaru 131 da suka gabata a ranar irin ta wato 27 ga watan janairun shekara ta 1891 aka haifi elia l brown ɗan jarida masanin adabi kuma marubuci ɗan kasar rasha a lokacin yana karatu a jami'a ya karkata zuwa ga aƙidar kwaminisanci akan haka aka kama shi aka ɗaure shi bayan sakinsa ya gudu zuwa kasar faransa amma bayan jin juhalin zuwa kasar rasha a shekara ta 1917 ya dawo kasar ta rasha lokacin da yana zaune a kasashen turai ya yi aiki ne a matsayin ɗan jarida inda bayar da cikakken rahoto a kan yakin basasar ƙasar spain bayan dawarsa birnin moscow ya ci gaba da ayyukansa na rubuce-rubuce a bangarori daban-daban na zamantakewa da kuma rubutun adabi ya rasu a ƙasar ta rasha a shekara ta 1967 da ƙarshe masu ware ko kun san cewa shekaru 108 da suka gabata a rana irin ta yau wato 27 ga watan janairun shekara ta 1814 john gottlieb shahararren masanin ilimin falsafa ɗan ƙasar jamus ya rasu tun yana ƙarami dai yana da sha'awar bincike na ilimi hakanan kuma yana da kaifin basira da rike abubuwa da yake karantawa a cikin kwakwalwarsa ya tasirantu matuka da masanin falsafa ɗan ƙasar wato emmanuel kant da kuma mahangarsa ta alizim wato waƙe da nan ta falsafa wadda ta gino akan cewa komai baya da samuwa sai surarsa a cikin kwakwalwa abinda mutum zai iya gani ko tabawa ko jin ƙamshinsa ko ɗanɗanansa abin surantawa ne kawai a cikin kwakwalwarsa kuma bisa abinda mutane suka suranta abubuwa ne suke gani a zahiri amma ba domin hakan abubuwa ne a cikin samuwarsu ta asali ba daga bisani page ya zama shine shugaban ofishin nazarin aƙidar falsafa ta alizim da ƙarshe dai a rayuwarsa ya koma birnin berlin da zama inda ya gina babbar jami'ar berlin kuma aka zaɓe shi ya zama shugaban jami'ar sakamakon kamuwa da rashin lafiya ya rasu a rana irin ta yau a birnin na berlin na ƙasar jamus a shekarar ta 1814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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin mandar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6 da zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 31 kilohertz 9475 za kuma a iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniya da farko ga kanunsu. shugaba ra'isi na ƙasar iran ya ce isra'ila maƙiyar biladama ce gwamnatin ƙasar mali ta buƙaci denmark ta janye sojojinta daga ƙasar a ƙasar lebanon kuma prime minister mai kati ya gode wa ƙasar syria dangane da jawo bututun gas zuwa ƙasar yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban ƙasar iran said ibrahim ra'isi ya bayyana cewa haramtacciyar ƙasar isra'ila maƙiyar bil'adama ce ganin irin ta'asan da take aikatawa a kasashen yankin gabas ta tsakiya tashar talabijin ta Paris tv nan tehran ta nakalto shugaban yana faɗar haka a lokacin ganawarsa da ministan tsaron ƙasar azerbaijan janar zakir hanof wanda yake ziyararsa a fadar shugaban ƙasa a nan birnin tehran raisi ya kara da cewa babu wata ƙasa musulma wacce za ta iya zama da hamshe ƙasar isra'ila babbar shaida ita ce yadda take mamayar ƙasashen yankin tun bayan kafuwarta fiye da shekaru 70 da suka gabata gwamnatin kasar mali ta buƙaci kasar denmark ta fitar da sojojinta daga kasar kamfanin dillancin labaran mehir na kasar iran ya nakalto kanar abdallah ga kakakin gwamnatin kasar ta mali yana faɗar haka ya kuma ƙara da cewa shigowar sojojin kasar denmark kasar mali ba tare da amincewar gwamnatin kasar ba ne labarin ya ƙara da cewa mako guda kenan da shigowar sojojin kasar denmark 90 kasar ta mali ke cika gwamnatin sojojin kasar ta ba da wannan sanarwar sai dai gwamnatocin kasashen turai sun bayyana cewa sun fara tattaunawa batun shigowar sojojin kasar ta denmark kasar ta mali tun gwamnatin da ta shuɗe majalisar ɗinkin duniya dai tana da rundunar sojojinta na tabbatar da zaman lafiya a kasar ta mali mai suna minusma kafin haka kuma ƙasar faransa ta kawo dubban sojojinta a ƙasar ta mali da sunan yaƙi da ayyukan ta'addanci a ƙasar tun shekara ta 2013 masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran Firaministan ƙasar Lebanon Najib Mikati ya gode wa gwamnatin ƙasar Siriya saboda amincewa da ta yi na a jawo bututun iskar gas daga ƙasar Jordan zuwa ƙasarsa. Kamfanin dinancin labaran Fars na ƙasar Iran ya nakalto Najib Mikati yana faɗar haka a jiya Laraba a lokacin da kasashen uku wato syria jordan da kuma lebanon suke rataba hannu ka yarjejeniyar jawo makamashi daga kasar jordan sannan ya ratsa ta kasar syria ya shigo kasar lebanon ministan makamashi na kasashen syria wato salah al khurabash da na jordan gassan azamil da kuma walid fayyad na kasar lebanon ne suka rataba hannu ka yarjejeniyar a gaban firayim minista mikati tun shekara ta 2019 ne dai kasar lebanon take fama da matsalolin tattalin arziki wa'anda suka jawo lalacewan al'amura a ƙasar daga ciki har kasa samar da makamashi ko wutar lantarki da iskar gas ga mutanen ƙasar sojojin ƙasar burkina faso wanda suka yi wa shugaba kabore juyin mulki sun ce tsohon shugaban ƙasar yana cikin ƙoshin lafiya kuma likitocinsa suna kula da shi tashar talabijin ta almayadin ta kasar lebanon ta bayyana cewa ba a da labarin tsohon shugaban kasar tun bayan juyin mulkin da sojoji suka yi masa a cikin 'yan kwanakin da suka gabata kafin haka dai shugaban kasar faransa emmanuel macron ya bayyana cewa shugaban yana cikin ƙoshin lafiya labarin ya karar da cewa a lokacin da sojoji masu juyin mulki suka yi wa gidan tsohon shugaban kasar kawanya a ranar da suka yi masa juyin mulki a gidansa masu gadinsa sun yi kokarin ficewa da shi ta wata motar farar hula daga gidan amma daga baya sun gano cewa hakan ba zai yi ba sai suka miƙa shi ga masu juyin mulkin ba tare da wata turjiya ba ana sa ran shugabannin kasashen kungiyar raya tattalin arzikin yammacin afirka ecowas a takaice za su gudanar da taron gaggawa a gobe juma'a don ɗaukar mataki kan sojojin ƙasar ta burkina faso masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. labaran duniya kenan kuwa saurara wanda tahir amin ya karanto yanzu kuma sai shirinmu na gaba shin nan na muleka iran muleka iran yawa masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurara da mu a cikin shirinmu na muleka iran shiri ne a cikin sa muke kawo muku bayanai game da muhimman wuraren shakatawa na tarihi da na addini da ke nan kasar iran da kuma irin damammakin da ake da su a bangarori daban-daban musamman ma a bangaren yawon bude ido a fadin kasar. da fatan masu wariya su kwanci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin da za mu kawo muku daga nan rediyo voh hausa da ke nan birnin tehran to madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin shirin har yanzu dai muna nan a ci gaba da mai kawo muku tarihin muhimman wurare na yawon shakatawa da ke nan kasar iran wuri na gaba da yake da muhimmanci matuka musamman ga masu sha'awar yawon bude ido shine gare alisadr wato kogon alisadr da ke lardin hamadan daga cikin muhimman wuraren da ake zuwa kallo domin kashe kwarkwatar ido a lardin hamadan akwai kogon alisadr kuma yana daya daga cikin wurare masu daɗaɗɗen daɗin kallo kuma kogo ne na ruwa da ba kasafai ake samun irinsa ba a duniya ziyarar wannan wuri da aka yi masa lakabi da kogo mafi tsawo a duniya zai yiwu ne ta hanyar yin amfani da kwale-kwale domin mutum baya iya yin amfani da mota ko ya taka da kafa ko wani abin hawa domin shiga wannan wuri tunda wuri ne kogo ne wanda yake cike da ruwa don haka ana iya zuwa ziyara cikin wannan kogon ne ta hanyar yin amfani da kwale-kwale shi dai wannan kogo ya kasance mafaka ne na mutanen da yayin doguwar tafiya da ake yi a wajen ziyarar wannan kogon ba ga wasu abubuwan fitilu masu kyau da aka yi su da duwatsu da kuma natsuwa da ke cikinsa haka zalika za ka yi amfana da alluna na zane-zane da aka yi a jikin bango ko kuma a jikin bangaye da suke cikin wannan kogo wanda za su rika tunatar da kai tarihin al'ummomi da suka gabata wannan a takaice kenan game da batun abin da ya shafi gari alisad wato kogon alisad da ke birnin hamadan sai kuma lardin yazd zaɓar ɗaya daga cikin muhimman wurare masu ɗaukar hankali a lardin yazd domin bayani a kan shi tamkar kauye haƙƙin sauran muhimman wurare ne a faɗin lardin birnin yazd yana ɗaya daga cikin kyawawa kuma tsohon gari da aka yi shi da ginin ƙasa wannan gari mai hamada shine tushen ruwa da iska da kuma tsarin gine-gine mai fasali da ke ɗaukar hankali a shekara ta 2007 ne aka rajistan musa a matsayin birni na ɗaya da hukumar kula da kayayyakin tarihi ta duniya unesco ta yi masa rajista a cikin jirin sunayen kayayyakin tarihi da ake alfahari da su wannan kenan game da batun abin da ya shafi lardin yazd a takaice daga nan kuma sai shataletalen amir chashmak da gidan ajiya kayan tarihi na ruwa da zurkone da kuma ɗanɗana halawa mai daɗi da za ka yi a wannan birnin haka zalika za ka yi ziyara zuwa hasumiyar nan ta shuru da kuma kyakkyawan wajen bautar wuta ta masu bin addinin zurtesh da lambun daulat abad babu shakka idan muka samu dama wajen ganin cewa mun kewaye dukkan waɗannan wurare masu ɗaukar hankali to zai kasance wani abu ne da ba za a ta mantawa da shi ba a cikin kwakwalwa idan ka kai ziyara garin Yaz kuma ka samu lokaci to kada ka bari ziyarar wasu ƙauyuka da ke gefen garin na yazd ya wuce ka kamar garuruwan tuntaft da ardikan da kuma mahris da dai sauransu waɗannan dukkansu suna gefen garin yas ne wanda yin shawagi da kewaye garin yana sanya nishaɗi da jin daɗi a cikin zuciya daga nan kuma sai wato fadar nan ta baba kalibar da ke lardin azerbaijan ta gabas lardin azerbaijan na gabas yana ɗaya daga cikin birane masu kyau a iran baya ga garuruwa masu kyau da ke birnin na tabriz akwai wurare na ɗabi'a masu jan hankali a wannan gari abin buga misali fadar babak ko kuma duj babak ta kasance masauki ne na manyan mutane da suka shahara a tarihi a da ana sanya wannan fadar a matsayin ɗaya daga cikin abin kwatance da ke nuna irin kwarewa game da tsarin zane-zanen gine-gine a ƙarni na uku bayan hijira kafin isa zuwa ga wannan fadar dole ne sai ka bi ta hanya mai ɗan wahala ko da yake irin kyawawan abubuwa da aka ƙawata su akan hanyar suna ƙara sanyawa mutum ya samu ƙarfin gwiwa na cigaba da tafiya har ya isa zuwa ga wannan wuri wannan fadar mai ban mamaki da ke tsakanin duhun duwatsu da kwazazzabu kyakkyawan misali ne da ke nuna irin kwarewa da ake da shi na gine-gine tun shekaru 1200 da suka gabata idan kai sa'a ka kai ziyara zuwa wannan wurin kuma ya zama na cewa a cikin yanayi ne da ake yin yayyafin ruwa to a lokacin za ka daɗe kana ta tunanin abubuwan da ka gani na ban sha'awa da ƙawatarwa a wajen to masu saurare da yake lokacin da aka ɗaya lokacin ya kawo jiki ya zama wajibi in ɗiga aya a nan sai a wata saduwar za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin amma kafin nan amma da mu an da akwai jimurorinsu ni da na jagoranci shirin nake cewa ku zama lafiya. Shirinmu na gaba shine shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa da fata masu su gyara zama kuma za su karkada kunnuwansu domin jin irin wakar da muke ɗauke da ita. Ai saurare lafiya. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurare da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shiri ne wanda a cikin sa mai muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. Da fatan masu saurare sun ci ta da mu. baran koma gefe in haɗa ku da Siyaman Amidvor ne a cikin wannan waka da ya yi mana ai saurare lafiya. وليلي الله قرية تعريفاتي يا ليلي ليلي ليلي ليلي تعوزت ليس ويلي ويلي مريم هوليلي روح مخير يا نبيا بمريم وسيواه والليل وليلي ليلي ليلي ليلي ليلي تعوستري سويلي ويسويلي درب من يميني وش يميني Matala da Yaman Amidivor a cikin wannan waka da ya yi mana da fatan masu sun amfana kuma a nan jalin zamun shirin gan lokacin da aka ɗibarwa shirin ya kawo jiki ya zama wajibi da gaya a nan sai a wani shirin za ku ji mu ɗauke wani sabuwar wakar amma kafin nan amma din wani kujemin su musamman waɗanda suka taimaka har shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma ana ci gaba biyar shirye-shiryen mu a shafi mu na gizo wato www.cb1.ng. جلاله لا انساه وليلي افتكر يا تعريفاتي يا وليلي وليلي ليلي ليلي ليلي ليلي تعوزت ليسي ويلي ويسي ويلي ده انا يميني وجه يميني برسم يا وليلي وشو درنا نار يا مهليلي وبالط بقرار يا مهليلي روح مخير يا نبيا بمر يا مهليلي رمزر الدنيا وببار يا مهليلي وليلي ليلي ليلي ليلي ليلي سوى استريسي ويلي ويسي ويلي دلع بابن To da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin namu gan lokaci na raran mu sai a tarbiye mu a shirin mu na yamma domin jin mu dauke da zuwa dan labaran amma kafin na amma duk wanda suka tallafa shirin kamala musamman tahir amin da kuma labaran duniya ni da na jagoranci shirin daga farko zuwa ƙarshe nake cewa ku yi ni lafiya kuma ana ci gaba biyan shirye mu a shafin na yanar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya.